annal muqbil ala Allah mutumin duk da idul fati Allah lahu sayru bi jumlati amalihi yana da tafiya a gaba ɗayan ayyukansa tafiya suke karuwa suke amalin hmm? almi otitu Eh, daga sana ce annal muqi annal muqbila ala Allah laysa lahu sayrun bi jumlati amalihi to babu na ga ya sa da alamomi ban duba ba ya tsallake su eh haka yake kuna da muti'u to sayru ne a saita larabci annal muqbila ala Allah كاغله خير ينادى التفيه بجملته بجمله اعماله وكل وكلما ازدادت طاعته تلوك تند طاعة ستقار وعماله ازداد كسبه بها كذا لا دانفا يقار وعظم وهو بمنزلة من يساير kamar matsayin mai safiru mai tafiya ne wana ya kama da tafiyan direbobi ko kaka kuna tafiya yanzu nan za ku ce wul ku ce wannan wul ku ce wannan tsautsayi ku tsaya za ku sha shayi sai ka ga tirela da zuka ta mutu ku kamar ta zo ta ce ah. can sai ku ga tantan da kuka baro shi ma kwata kwata kwata kwata yanzu zai wuce sai sa duk mai zuciya bai san a tsaya an hana tafiya a yi ta tafiya kawai kuna tsayawa mana ka baro su menene sirala ta zo ta iso rara rara rara ta zo ta wuce can can da kuka baro tarakto da kuka baro zai ga shi wani wakil wakil wakil wakil shi ma ya zai ya wuce ku yan saboda kana in an za a tafiya yi tsari mai fitsari tsari, ka sha ruwa da yawa abinci kakka cika ciki tsautsayin gudawa ta tsuke ka ji kaɗan saboda daga nan kawai in za a yi tafiya tafiya za a yi hmm? me wa huwa bi manzilati man yusafiru man yusafiru ne ya abin فكسبوا عشرة أضعاف فكسب عشرة أضعاف رأس ماله كذا يا ننكا قومومي فك عشرة أضعاف ننكي قوم رأس ماله ندوكي أصاب فسافر ثانيا يساك تكيا نما برأس ماله الأول يساك سامو وتقوم وكسبه فكسب عشرة أضعاف ya tara gomomi tun tunda man ja'a bi hasanati falahu asharu amsalha ne ai to kaga duk aiki in yayi jari da yaje da shi da ya samu nanki goma nanki goma yana nan bai tsaya ba wani irin kaya ya tara ai ya tara kaya fasafara tarisan aidan bi Hadal, mal kullihi wa kana arifuhu kadhalika riba saci gaba take ana maganan dai wanda bai taɓa zunubi ba kaga tafiya yake tafiya yake kaga tsayuwa tana kawo jaba da baya wahalun majara dukka tana faiza fatara an safari idan ya yi nawa ya yi sakwa daga tafiya ya tsaya zai kaza fi akhir amrihi marra wahida fatahu min ar-rifhi bi jami'i ma biha aw minhu وهذا معنى قول بعض العارفين مجانا وصدق مثلا الله لو أقبل عبد على الله دابا وزيد الفاسي الله كذا وكذا سنة شكرا كذا إن بوتن الله ثم أعرض عنه سيد آية لحظة نسقون آه، لحظة واحدة كان دقيقة كان ما فاته أكثر مما حصل له saboda haka nan kullun tafiya tafiya lalle za a koyi wannan daga direbobi to mimma hasala lahu ka tashi daga bacci wa huwa sahihun bi hadha al-ma'na fa innahu qad fatahu fi muddati al-i'radi righu lokacin da ya tsaya ɗin nan ya yi asara riba tilkal a'mali kulliha wa huwa azyadu min ar-ribhi al-mutaqaddam fa idza kana hadha halu man a'rada wannan in shine matsayin wanda ya dauke kai fa kaifa man asa wa azanaba wa fi hadha al-wajhi kifaya ya zo da hujjoji goma wanda bai tsaya ba Ah, wanda ainihin bai taɓa saɓa wa Allah ba ya fi wanda ya saɓa wa Allah ya zo ya tuba sannan sai a jira su kuma suna da bakin magana ajaniha